dai musamman don kada a koma gidan jiya sojoji da 'yan sanda suna nan suna karfafa ayyukansu na nasaro a wayannan wuraren ne Amma wanda suka rasa duk ana kokari a da su an ana mai musu da su akwai har yanzu ba wai sojoji sun bar wayannan yankin ba suna wurin suna sa ido akan abin da ke faruwa kuma ana kara gargadi da ba da shawara ga Ah, mutanen wannan wurin akan cewa ko da an dawo kada a yi tsammanin abin ya kare gaba daya domin kada a yi kada a shiga halin bazata so duk inda dai an ga akwai abin da za a yi domin a taimaka wajen ah, wato ba wai necessary lekan asiri ba amma duk abin da an sani zai kawo la'ani ga jama'a a yi maza maza a yi wata wata a gaya ma 'yan sandan tsaro ko 'yan sanda ko sojoji ko wasu jami'ai wanda za su tabbatar an kawo taimako maza maza kuma musamman garuruwan mutanen garuruwan gaba daya 'yan najeriya ya kamata mu sa ido yanzu yau ba jiya ba mu sa ido abin da ke faruwa a zagaye da mu kuma mu ɗauki mataki wanda zai sa dukan mu mun samu kariya. Ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen da muke samu mu 'yan jarida shine gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan tana da masu magana da yawunta da yawa akwai ka akwai ah, fani kayode akwai eh, marilyn oga akwai chris olukolade akwai dai mutane iri-iri kuma sau da yawa mukan samu bambancin ah, bayanai nawa za a saurara ne kuma ya wannan abin yake aiki ne bari yi bayani shi fani da yana aikin campaign ne na wannan eh, siyasa can da nisa baya cikin gwamnati hmm. yana aikin pdp ne na campaign da ake yi na shugaban eh, da fatin su na pdp hmm. so shi baya cikin wanda suke ma shugaban kasa bayani ainihin musamman wanda ke ma shugaban kasa bayani ne na direct shine dr ruben abati wanda ke aiki a wannan fadan eh, gwamnatin tarayya ta najeriya hmm. eh, a aso rock hmm. akwai olukolade shi aikin shi na su a fannin sojoji ne wato eh, ministry of defense shi a wurin yake yana aiki to ganin cewa ana magana daban-daban daban shi yasa shi shugaban kasa ya kirkiro wannan cibiyar ba da labaru da bayani wanda ke ni in zauna ne dinga ma yan jaridu da Najeriya yan Najeriya duniya gaba daya bayani ababen da ke faruwa. A ƙarshe Mr. Omeri yaran Chibok an ji wani abu game da su? Labari ah, mu ga sakamakon hanyar aiki har yanzu a wannan fanni. Mr. Mike Omeri kenan mai magana da yawun gwamnatin Najeriya a Abuja. Mun gode sosai Mr. Mike Omeri. Na gode kwarai. garkuwa da 'yan mata. Najeriya mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya kasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya mata manyan kasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta kan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka a je a sulhunta kar yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba kowa da su. Na tausaya.